واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا دريبيو لهم سندة ترى a karatun littafin bulugul maram kuma za mu shiga farkon wani sabon babi wato a kitabul buyo har yanzu dai muna cikin bayani akan cinikayya wannan babin shine na tara a wannan babin babu sharikati wal wato babin ya hada abubuwa guda biyu da farko akwai asharika sannan akwai alwakala amma hadisai da za mu karanta a yau insha Allah hadisai ne da suke magana akan asharika kawai da karatu na gaba sai mu karasa bayani akan alwakala insha Allah wato wannan darasi yana dauke da bayanai kashi hudu akan abin da ya shafi asharika wanda shi ya yasa ibn hajar ya masa babi na musamman bayani na farko abinda ake nufi da asharika asharika wato shine tarayya da hausa ibn al-usaymin al-littafin fatu zil jalali wal ikiran bi sharh bulugh maran juz'i da hudu shafin 168 yi magana mai tsawo akan wannan babi yana sharhin bulugh maran ya ce ita wannan kalma ta sharika tana cikin kalmomi waɗanda suke da salon kira daban-daban saboda da larabci akan samu kalma da ake kiranta ta fuskoki daban-daban a sharika tana cikinsu shi ya kawo fuskoki guda uku amma sun fi haka in kana duba littafin fikihu wato ana ce masa a sharika a sharika kamar sarika wazanin sarika shi ne a sanya ma ra'un sana ana sanya ma ra'un din fatha sharaka wanda shi ma daidai ne in aka ce asharaka kaga yana wazanin samara kamar ka ce a samaratu yana daidai da a asharakatu ko a sharika ko a asharaka sannan kuma ana dauki ana daure ra'un din sai a ce ashirka don haka ko dai a kira shi asharika ko a kira shi asharaka ko a kira shi ashirka duk wanda aka kira ya dace wato larabawa suna suna kiransa da wasu da wasu ladin da muka karanta abinda ake nufi da asharika wato shine al-ikhtilaf a samu cuɗanyar abubuwa guda biyu shine tarayya tarayya ita ce hada abubuwa guda biyu amma idan aka ce a sharika galibi ana nufin ikhtilatu shakhsaini fi shay'in mutane biyu su hadu akan wani abu guda daya shi ake nufi da tarayya Cewa na da wani suna tarayya akan abu kaza amma ta sashin shari'a yana daukan ma'ana kashi biyu ne idan aka ce a sharika to ijtima'un fi istihqaqin aw tasarrufin imma haduwar mutane biyu ta wajen mallakar wani abu shine istihqaqun mutum biyu su hadu su mallaki wani abu guda daya nan ana kiran shi asharika sharika ko kuma ijtima'un yani fi tasarrufin mutane biyu su hadu saboda gudanar da wani abu kaga shi ma tarayya ne In ma tarayya ta zama ta wajen mallaka ko kuma tarayya ta zama ta wajen gudanar da wani abu baya wuce wannan a shari'ar musulunci in ka duba haka zaka gani haka ma alqur'ani yazo da bayanai da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yasa idan kana duba littafin fiqh zaka ga abubuwa guda biyu ne eh, a sharika guda biyu ne a littafin fiqh imma a kira shi sharikatul amlaki ko kuma a kira shi sharikatu uqudin wato tarayya ta mallaka ko kuma tarayya ta gudanarwa tarayya ta kulla wata yarjejeniya da ni da kai mu hadu mu kulla wata yarjejeniya na gudanar da wani abu wannan shi ake kira sharikatu tasarrufin ko kuma sharikatu uqudin wato tarayya ta kulla wani abu tarayya ta gudanar da wani abu saboda ka yana zama kashi biyu ne wanda shine abin da alkur'ani ya kawo mana ta ina ake samun tarayya ta wajen mallaka yana kasancewa ta sassa daban-daban musamman da ta sashin gado idan mutum ya mutu ya bar dukiya magadansa suna tarayyar mallakan wannan dukiya su kaga wannan misali ne na tarayya ta wajen mallaka amma ba ta wajen gudanarwa ba saboda haka yasa idan aka ce an yi mutuwa wani daga cikin magada ya sarrafa wannan dukiya ba tare da izinin saura ba haramun saboda ikon da yake da shi akan wannan dukiya hakanan sauran magada suke da wannan iko ba kamar yadda al'adar hausawa ta dauka ba idan aka ce mutum ya rasu babban ɗansa sai ya ce babban wa'u ba ne wannan ba gaskiya bane a shari'ar musulunci komai girman wa da jinjirin da aka haifa a yau darajar su guda ne saboda ka ba shi da ikon ya sarrafa wani abu na wannan dukiya sai da yardan sauran sannan yi kadubi fatawar lajina mujallar na goma sha bakwai shafin dari hudu da sittin da bakwai za ka gani babu damar mutum ya sarrafa wani abu na dukiya wanda jama'a suka mallaka dole sai da izinin saura saboda sauran suna da tarayya ta wajen mallaka akan wannan abin ya ba da misali wato da gado ya ba da misali da kyauta wani mutum ya dauki mota ya ce kai wani da wani na baku kyautar motar nan kaga an samu tarayyar mallaka da kai da wancan ikon guda ne akan wannan mallaka din amma idan ka dawo ta sashin nau'i na biyu wato na tarayya shine sharikatu tasarrufin ko sharikatu uqudin wanda shine yake kira ijtima'un fi tasarruf mutane su hadu ta wajen gudanar da wani abu to akan wannan ne ciniki ya shigo mutane su hadu ta wajen gudanar da wani abu laysa bainahuma ya'ni malikun musbiqun ijtama'a walakin sara al-malik bainahuma sara al-mulku bainahuma bi sababi al-aqd al-jari bainahuma ni da kai mu haɗu mu ce ya kamata mu kulla wata harka tare da za mu rika gudanarwa to kaga wannan shi ake kira sharikatu tasarrufin wanda shi ne ake kira sharikatu uqud saboda haka anan abinda ake nufi da tarayya shine haɗuwar mutane akan gudanar da wani abu wannan shine tarayya idan aka ce ta sashin fiqhu to inda ga an sa babi na asharika yana nufin babi na haduwar mutane su gudanar da wata kasuwanci da turanci sai ka ce kafa kamfani tsarin kafa kamfani a shari'ar musulunci saboda shi ake nufi da kamfani so amma idan muka zo kan alwakala akwai bambanci tsakanin asharika da alwakala duk da cewar suna haɗe ta wajen siffa shi sa malamin fito suke haɗa su a wuri guda asharika haduwar mutane akan gudanar da wani abu idan ni da kai mun hadu zamu yi kasuwanci daya so kaga ina wakiltanka kana wakilta na. kuma dukkanmu muna da iko akan wannan dukiya ashe kenan wakilci yana shiga kamfani idan mutane suka haɗu suka hadu suka kafa kamfani wannan yana wakiltar wannan wannan yana wakiltar wannan saboda kai sa kafa kamfani da wakilci suke da kamanni wanda ya sa malamai suke kawo su kusan a baji guda amma duk da cewar akwai bambanci me ya bambanta tarayya ta gudanar da wata harka da kuma wakilci duk da cewar a tarayyar gudanar da wata harka akwai wakilci amma kuma wakilcin shi kadai ya bambanta da ainihin a sharika saboda shi wakilci wato shine ka sa wani ya maka abu alhali shi ba shi da iko akan wannan abin kaga kenan madadinka tafwibu shakhsu gairihi fi tasarrufi bi mulkihi kai ne ka sa wani yayi wani abu a madadinka sai a ce ka wakilta wani shine kaga ba shi da iko akai abin naka ne amma sai ka ce wani gudanar da abin a madadina wannan shine wakilci saboda haka yasa a ka'idar musulunci wakilci idan aka wakilta maka wani abu baka da ikon sarrafa abin nan sabanin abin da aka wakilta ka dan ba naka bane idan aka ce wane ka zo ka rika sai da kaya a shagon nan zan rika biyan ka wannan wakilci idan aka ce wane ga sako ka kai ma wane maimakon mutum ya je da kansa shine wakilta ka kamar misali ga zakka ka je ka rabar da ita ka ba ma wane da wane da wane da ka sha kwana sai ka ce to ai ni ma gidana akwai talakawa baka da iko me yasa saboda wakilci maimakon yayi da kansa sai ce je ka mun kuma ga yanda nake so ka mun saboda haka in ka sarrafa sabanin haka ka ci amana so wakilci maimakon mutum yayi abu da kansa shine yasa wani ya mar amma a tsarin da shi ya ga dama to ka'idar wakilci kuwa kamar inda zamu karanta a darasi na gaba insha Allah shine shi wakilci ba baya tabbata sai ga abin da shi wanda aka wakilta ba a neman yayi shi kamar misali shine sallah kaga da ni da kai duka an ce mu yi sallah Allah ya wajabta sallah a kaina ya wajabta sallah a kanka saboda haka da azhar sai sai kace da Allah wakilce ni kamin nawa sallama ah na Sallah babu ita saboda kai ma an ce kai ya za a yi ka wakilci wani ba zai yi ba to wakilci bai yiwuwa ga abin da kai ma an tilasta ka kai irinsa sai dai abin da ya zamanto kai ba a tilasta ka ba wannan dalilin yasa idan mutum ya rasu bai je idan mutum tsufa ta kama shi ko jinya mai tsanani yadda ba zai iya aikin haji ba <clears throat> shari'a ta ba da damar ya wakilta wani ya masa aikin haji ko da dai yana da rai bai mutu ba amma saboda tsufa ko saboda jinya mai tsanani ba zai iya wannan aikin hajin ba an shar'anta ya wakilta wani ya masa aikin haji to amma ka'idar wakilci kada shi ma wanda zai wakilcin ya zama aikin yana kansa misali anan sai ka kira wani wanda bai taba zuwa aikin haji ba sai ka ce da Allah ga miliyan biyu bana hajin da za a yi ka je ka yi min sai ya karba ya je biya kujerar haji bai taba zuwa haji ba saboda ka in ya je hajin nashi ne ba naka bane saboda bai yiwuwa wanda bai yi hajin ba ya wakilci wanda bai yi ba wannan ka'ida ce don haka ya sa a shari'ar musulunci ba a wakilci ta ibadar jiki sai dai a yi wakilci ta ibadar dukiya idan lokacin zaka ya yi kana iya wakilta wani ka cewa ni je ka raba min zaka ka ba da zakar ka ce je ka raba da ita ana wakilci ta sashin zaka ta sashin sadaka ta sashin kafara ta sashin fidiya duk wannan ana yi saboda ibadar dukiya ne amma ba a wakilci ta sashin ibadar jiki matakka ce ana binta bashin azumin shekara goma sai ka ga yawa kai ba zan taya ki ina idan ka yi azumin bai inganta ba saboda asalin farkon niyyar ka shari'a ba ta yadda da wannan aikin ba babu wakilci ta sashin ibadar jiki sai dai ta sashin ibadar dukiya wannan wakilci darasinsa yana tafiya nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala Ah, wannan shine fasaran ah, bayani na farko akan abin da ake nufi da asharika da kuma abin da ya bambanta asharika da kuma alwakala duk da cewar a cikin asharika akwai wakilci amma alwakala abin da ya bambanta shi da asharika shi wakilci wanda aka wakilta ma aiki ba shi da iko akan abin amma asharika tarayya fa dukansu suna da wakilci a kai. idan ni da kai muka hadu muka samar da kamfani ina wakiltar ka ne kana wakilta na kuma duk muna da hannun jari a cikin wannan kamfani so a cikin wato tarayyar gudanar da kasuwanci akwai wakilcin juna amma wakilci kadai babu tarayya akai don haka wanda aka wakilta ba shi da mallakar wannan abin don haka ba shi da iko akai sai abin da aka dora masa sai sharaɗin da aka yi masa bayani na biyu wato kamfani shine asharika ya samu asali daga alqur'ani kuma ya samu asali daga hadisan mazan Allah don haka ta duk abin da ka yi ka yi ƙoƙarin neman sanin hukuncin Allah akai karka ɗauka kafa kamfani sabon abu ne la abu ne wanda ya daɗe Allah ya yi magana sa a cikin alkur'ani ba wani abu ake nufi da kamfani ba illa ka zo na zo mun haɗu shi ne kamfani ko ko da kalmar turanci kamfani ai haɗuwar mutane ce saboda ka shine asharika tarayyar mutane ta wajen gudanar da wani abu akwai ayoyi misali suratul zumar aya ta 29 Allah madaukaki yace baraballahu masalan rajulan fihi suna. mutashakisuna kaga Allah ke magana akan ma kamfanin directly Allah ya buga misali wato mutane ne suka hada kudi sai suka sai bawa daya kaga kamfani kenan sun yi tarayya wajen mallakar wannan bawa to amma waɗannan mutanen ba zaman lafiya kullum a sabani suke shi yasa Allah ya ce mutashaki suna wa rajulan sannan ga wani bawa kuma salaman li rajulin mutum ɗaya ne ya mallake shi kaga ba kamfani kenan babu tarayya ta wajen mallakar wannan bawan ne sai Allah ya ce hal yastawiyani masala shin misalin su yana zama ɗaya? Ya ce bal aktsaruhum la ya'lamu fa asbata sharika fi rajuli kaga Allah ya tabbatar ashe mutane suna iya haɗa kuɗi su sai mutum guda su sai bawa mutane suna iya haɗa kuɗinsu su sai bawa kaga wannan shi ake nufi da a sharika sun yi tarayya Bayaninsa ya zo cikin alkur'ani da a ce eh, haramun ne Allah da ba zai ba da misali akan hakan ba face ya ya tsawatar sannan da Allah matsaukaki yake magana akan rabon gado nan ma Allah matsaukaki ya kawo inda yake magana akan wato gadon yan uwa li ummi mutum ne ya rasu bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar 'ya'ya ba amma ya bar 'yan uwa waɗannan 'yan uwan uwa suka hada uba kowa da nashi su ake kira li'ummi inda Allah madaukaki yayi magana akan su a suratul nisa'i yace fahum shuraka'u fi sulus za su yi tarayya a sulusin dukiyar mamaci wato za a kasa dukiyar wannan mamaci kashi uku kashi guda nasu ne wannan kalma da Allah yace fahum shuraka'u fi sulus shi yasa gadon li ummi da mace da namiji daidai suke rabawa saboda wannan kalma da Allah ce fahum shuraka'u saboda ka idan aka ce mutum ya rasu ya bar yan uwa waɗanda suka haɗa uwa kaɗai to wajen rabon gadon su daidai ake rabawa ba a bambanta namiji da mace saboda wannan kalmar ta Allah subhanahu wataala wanda ya zo cikin kitabun tamhid na ibnu abdul barri yana mujallar na biyar shafin ɗari biyu haka nan kitabun mugni mujallar na shida shafin ɗari da sittin da biyu amma idan da a ce mutum zai rasu sai ya bar ‘yan uwa li'abi ko kuma shakikai yan uwa shakikai shine waɗanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya koko mutum ya rasu sai ya bar yan uwa li'abi sun hada uba banda uwa to su kuma kaga za su yi rabo ne lizzakari da hazzil unsayai ba kamar li'ummi ba me yasa suka bambanta saboda wancan kalmar ta Allah fahum shuraka'u fi sulus wanda shi ake kira sharikatu amlakin wato suna tarayya ta wajen mallakar sulusin dukiyar mamaci shi wannan dan uwa nasu da ya rasu To Allah madaukaki kaga ya tabbatar da sharikatu amlakin cikin alqur'ani sannan ya tabbatar da sharikatu tasarrufin a cikin alqur'ani sharikatu tasarrufin shine baraballahu masalan rajulan fihi shuraka kaga Allah ya tabbatar da kamfani a cikin alqur'ani sannan babban abu ma ya taho a labarin annabi dawud alaihi salam wanda ya zo a suratu sad inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin annabi dawud annabi dawud yana cewa wa inna kasiran min al-khulaqa'i wa inna kasiran min al-khulaqa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum annabi dawudu ya ce da yawa idan mutane sun haɗa kawunansu suna gudanar da wata harka tare idan mutane suka kafa kamfani za ka samu sashi na cutar sashi in ji annabi dawudu sau da yawa idan aka kafa kamfani to za ka samu wani sashi yana ƙwaron wani sashi sai ce sai dai kawai waɗanda suka yi imani da kuma aikin ƙwarai wa ƙalilun mahum kuma kaɗan ne ma waɗanda ke hakan wannan fa zamanin annabi dawud alaihi salam kenan sai annabi dawud Allah ya kawo kalmar al wanda ma'anarsa ash-shuraka'u ɗaya ne wato waɗanda suka haɗa dukiyar su wuri guda suna gudanar da ita kaga kenan suna tarayya ta wajen gudanar da wannan dukiyar to ka iya cewa to wannan ai magana ce akan zamanin annabi dawud na'am wannan ya nuna maka tsarin kamfani ya daɗe tun kafin bayyanar manzon Allah an san ana gudanar da kamfani kuma tun zamanin annabi dawud da a ce gudanar da kamfani haramun ne annabi dawud da sai ya faɗa ya kai ce aikin ma'ai haram ne amma sai ce illallazi na amanu wa amilu salihati wanda ya nuna hatta masu imani suna kafa kamfani illa dai waɗanda ba sa ƙwaron wani idan an kafa kamfani su ne kaɗai masu imani wannan magana ta annabi dawud tana nuna maka cewa duk inda ka saki jiki da cewa kafiri mai amana ne ta wajen kasuwanci karya ne saboda ya ce illallazina amanu wa amilu salihati kai za ka ɗauka ba a ƙwaranka akwai dabara da zai hito da shi ta wannan dabaran zai kai kai baro imani kaɗai ke sa mutum ya tsare gaskiya da kuma amana ba wai kuma ana cewa ba a samun kafirai masu amana ba ne akwai babu shakka a nan ibn hajar da yake magana a kan tsarin kafa kamfani a cikin fatul bari mujallar na biyu shafi na hamsin da tara yana magana a kan ka'ida eh, kai ka'idar idan aka samu wani hukunci wata shari'a ta annabin Allah kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wannan shari'a tana dacewa da mu ko a'a ne sai ya bayyana wannan ka'idan yake cewa shar'u man qablana shar'ul lana shar'u man qablana shar'ul lana shari'ar duka annabawan da shari'ar mu ce sai dai in annabi ya ce banda nan to sai a bari amma da kaji an ce annabi isa ya ce to da kai yake magana ai saboda annabi isa annabinka ne idan aka ce annabi ibrahim ya yi kaza ai da kai ake kai koyi in ba dan ana son kai koyi da shi ba da ba a baka labarin ma a cikin alkur'ani ba amma idan har aka samu inda annabi ya bayyana wani abu da ya saba ma wannan abin da annabin ya yi to ya nuna wancan doka an goge ta kenan a zamanin manzon Allah shi ne sai ibn hajar ya ce wa huwa sahihu fil usuli ma lam yarid nasikhun wannan ka'ida ingantacciya ce a ilimi na usulul fiqh ka'idar ita ce duk inda je ana maganar wani annabi a zamanin da to karka dauka al'ummar ce kadai ana baka labari ne har da kai sai dai idan an samu wata doka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta goge wancan wanda aka sarin malaman suna suna tabbatar da wannan ka'ida shar'u man qablana shar'un lana idan an samu kamfani ya inganta a zamanin annabi nuhu to zamanin mu ma ya eh, zamanin annabi dawud mu ma zamanin mu tsarin kamfani ya inganta wannan ta sashin alkur'ani kenan kaga ayoyin da muka karanta sun isa su tabbatar maka cewa tsarin kafa kamfani alkur'ani ya yadda wato ya yadda da cewa ana iya kafa kamfani a gudanar da harka ta kasuwanci wannan ba laifi ba ne illa dai akwai ka'idoji in ka dawo ta hadisin manzon Allah fa sun samu hujja daga alkitabu so da hujja daga as-sunna sai ya kawo mana hadisi na farko mu karanta an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda sa gare shi kala kala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce <clears throat> kala Allah Allah ya ce kaga alhadisul qudusi kenan Allah da kansa ya ce ana salisu sharikaini ni ne na ukun wato masu tarayya ta gudanar da kasuwanci Allah madaukaki ce ni ne na ukun masu tarayya ta gudanar da kasuwanci to idan mutane biyu sun hadu suka yadda za su gudanar da wata harka ta kasuwanci tare za su kafa kamfani Allah ya ce to ba su biyu bane ni ne na uku in ji Allah tabaraka wata'ala sai ya ce malam ya hun ahaduhuma sahibahu matukar daya bai ha'inci ɗaya ba kaga magana annabi dawudu ta zo matukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba bai ci amana ɗaya ba fa'iza khana idan ya ci amana kharajtu min bainihi ma sai in fita daga tsakaninsu in ji Allah ta wa ta'ala rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito hadisin nan yana babun fi sharika kuma wannan hadisin yana cikin hadisai da alimam Abu Dawud shi kadai ya ruwaito daga ashabu sunan amma akwai al-Imam Daraqutni wanda ya ruwaito wannan hadisi akwai ma ƙarin da ya taho a sunan Abi Dawud wanda ya zo ta ta riwayar eh, zainubin bin Muawiya al akwai ƙari kan wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idza kana kharajtu min bainihima idan ɗaya ya ci amana yayi ha'inci sai in fita daga tsakaninsu to sai yace waja ash-shaytan sai shaydan yazo ya zama shine na ukun da farko lokacin da aka kulle eh, yarjejeniya za a kafa kamfani ko za a yi wata harka tare to Allah shine na uku amma idan aka samu rashin gaskiya sai Allah ya rabu da su sai shaidan ya zama shine na uku wannan karin da yake yana da rauni shi ibn hajar bai ma kawo shi ba hadisin yana sunan dara qutni yana kitabul buyu ya an yahya bin sa'id bin hayyan wanda yana cikin atba'u tabi'in an abihi ya karbo hadisi daga babansa shine sa'id bin hayyan at-taymi al-kufi qala qala rasulullah babansa tabi'i ne amma sai ya ce ƙala rasulullah kaga ya tsallake tun da tabi'i ne ai bai ga annabi ba ya kamata a ce ya ruwaito hadisin daga sahabi amma in ka lura shi wannan hadisi da muka karanta an tabbatar hadisin abu huraira ne amma a riwaya ta alimamu dara kutuni an tsallake abu huraira daga tabi'ut tabi'i sai babansa tabi'i shi ke na sai manzon Allah a riwaya ta al dara daraqutni <clears throat> eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadullahi ala sharikain yadullahi ala sharikain hannun Allah yana kan masu tarayya ta wajen gudanar da harka malam yakun ahaduhuma sahibahu matukar ɗaya daga cikin su bai hayinci abokin hulɗarsa ba fa'iza kana khana ahaduhuma sahibahu rafa'aha mm, rafa'aha anhuma idan ɗaya ya ha'inci ɗaya sai Allah ya ɗaga hannunsa daga kan waɗannan mutane biyu da suka kafa kamfani kaga wannan lafazin ya ɗan bambanta da lafazin da ya zo a sunan abi akwai riwaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi ala sharikain hannun Allah yana kan masu tarayya ta wajen gudanar da wata harka malam ya ta khawana matukar ba su ci amanar juna ba maimakon matukar ɗaya bai ci amanan ɗaya ba ɗaya ba bai ha'inci ɗaya ba sai aka ce matukar ba su ci amanan juna ba ki wannan yana riwaya ta al'imamu bai yana kitabu sunan kubra babul amana fi sharika wa al khiyana amma ya danganta hadisin ga abu huraira yana cewa inna allaha ta'ala ya ƙulu maimakon allah ta'ala inna allaha ta'ala ya wanda hadisin al-qudsi Eh, mu ci gaba sai ibnu hajar ya ce wa sahahahu hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin nan ibnu hajar da ya faɗi haka wato kamar yana tabbatar da hadisin ya inganta ne domin inda bai inganta ba zai kawo malamin da ya raunana hadisin maimakon ya kawo malamin da ya inganta wannan hadisin wato hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim shine hadisi na 2369 حدثنا na حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة وعند ya zo يازو المسند daga tabi'u tabi'i tabi'i sahabi manzon Allah dama haka ake son a samu jeri kara samu tsallake wani a riwaya ta al hakim shi yasa al-Imam hakim ya inganta hadisi yace kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Allah madaukaki yace ana salisu sharikain ni ne na ukun abokan tarayya wajen gudanar da kasuwanci malam ya kun ahaduhuma sahibahu matukar ɗayansu bai ci amana ɗaya ba fa'iza khana idan ɗaya ya ha'inci ɗaya kharajtu min bainihima sai in fita daga tsakaninsu ba wannan hadisin ibn hajar a nan ya ce al'imamun hakim ya inganta shi amma a littafinsa a talkhisul habir a jizu ina uku shafin ɗari da tara ya yi bayanin hadisin magabata waɗanda suka nuna hadisin yana da rauni kamar ibn al-qattan uh, wanda ya bayyana illolin hadisin da farko dai sa'id bin hayyan tabi'ut tabi'i din majhulun ne wanda malamai da yawa ba san shi ba idan aka jahilci mutum sannan hadisi ya taho shi ta riwayarsa kadai wannan hadisi yana da rauni na biyu al-ikhtilafu fi waslihi wa irsalihi hadisin a wata riwaya zaka ga an danganta ta ga manzon Allah an hada ta da sahabi sannan aka daga ta zuwa ga annabi amma a wata riwayar fa an samu al-irsal daga tabi'i sai manzon Allah wanda alama ce da take nuna hadisin yana da rauni wanda wannan yana cikin bayanin masana waɗanda suka yi magana akan wannan hadisin don haka zaka ga hadisin a irwaul galil ya kawo takrijin sa hadisin 1468 ya nuna isnadin hadisin yana da rauni haka yana ba'iful targhib hadisi na 1114 yana gayatul maram hadisi na 356 da kuma ba'iful jami'i sagir hadisi na 1748 so ba duka malamai ne suka inganta wannan hadisin ba akwai wadanda suke ganin yana da rauni amma ibnu hajar shi yana ganin hadisin ya inganta saboda hadisin ya dace da ma'anar wasu hadisai me dalili akwai al al-husayn bin muhammad al tibi daga cikin fitattun masana hadisi kamar yadda ya zo cikin aunul ma'bud mujallar na tara shafin 170 ya yi magana kan wannan hadisi ya ce wannan hadisin yana kwadaitar da mu kafa kamfani ka lura da cewar ana gudanar da kasuwanci ne ta hanyoyi guda biyu ko dai mutum ya gudanar da kasuwancinsa shi kadai saboda haka zaka bude shagon ka kai kadai ko gonar ka kai kadai ko wani abu haka ko ka carpentry ko wata sana'a kai kadai sannan kuma kana da damar kai kamfani a wannan sana'ar to hadisin nan yana mana ishara ne da cewar idan aka hada kamfani to harka ta fi albarka akan mutum yayi ta shi kadai shine abinda hadisin nake karantar da mu kuma gaskiya ne yanzu in ka dubi harkokin duniya kaf duk wata harka da kaga tana ci gaba in ka nazari kanta zaka samu ba mutum ɗaya ke gudanar da ita ba kamfani idan aka ce ma wannan abin kamfani ne to ya fi samun tallafin Allah akan mutum ɗaya ya gudanar da shi wanda babu shakka akwai hikima haka malami yace sharikatullahi ta'ala iyaha alal isti'ara da farko dai da aka ce Allah shine na ukun masu tarayya ta wajen gudanar da kasuwanci wannan kalmar al-isti'ara ce ba wai ana nufin zahiri Allah yana tare da su bane a'a wato kamar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana idan mutum biyu suka haɗu wajen gudanar da wata harka to waɗannan mutane suna samun taimakon Allah kai tsaye shine abinda hadisi yake koyar da mu كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط wato Allah yana sanya albarka yana sanya falala da riba yana kawar da asara da musiba da ke samun kasuwanci idan an yi ta a tsari na kamfani fiye da a ce mutum ya gudanar da ita shi kadai fasan ma za ta huta ala salisan lahuma saboda ka yi sa Allah ya ce shi ne na ukun mutane biyu da suka yadda za su samar da kamfani waje ala khiyanata shaitan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kuwa akwai ha'inci to sai ya cire taimakonsa me zai biyo baya sai shaitan ya shigo saboda haka wannan harkar sai ga ba a gama da ita lafiya ba shi ne maganar annabi dawud alaihi salam da yake cewa da yawa mutane idan sun hada harka za ka samu wani na ha'intar wani sai dai kawai masu imani Allah ka samu cikinsu a ƙarshen magana sai ya ce wa fihi babu shirka wannan yana kwadaitar da mu mu rika gudanar da harkokinmu a tsari na kamfani maimakon mutum ya gudanar da harkarsa shi kadai ba haram ba ne kowanne halal ne misali ma cikin ayoyin da muka karanta ai Allah ya fifita mutumin da ya gudanar da harkarsa shi kadai akan mutanen da suka samar da kamfani inda ya bada misalin mutane ne suka hada kuɗi suka sayi bawa amma kuma ba zaman lafiya a tsakaninsu sai Allah ya ce ai ba sa zama daidai kamar a ce mutum ɗaya ne ya ɗauki kudin sai sai bawa shi kaɗai kaga ya gwada wancan da ya gudanar da harkarsa shi kaɗai Allah ya fi son shi akan mutanen da za su haɗa kawunan su samar da kamfani amma akwai ha'inci so akwai inda ma mutum ya gudanar da harkarsa shi kaɗai yake nuna ya fi albarkan akan a samar da kamfani me ke sa shi albarka idan babu zaman lafiya idan akwai cin amana shi ne abin da hadisun nan ke mana ishara da shi da yace fa innal barakata sabbatun min Allah ta'ala fiha <clears throat> idan mutane biyu sun haɗu wajen gudanar da harka to albarkan Allah zubowa take ma wannan harka zubowa take ba kuma roƙa ba za ku rika ganin albarkan Allah baraka wata'ala eh, hikimarsa sai ya ce bi filafi ma idan kana munfaridan sabanin a ce kai kaɗai kake gudanar da harkanka zaka ga ci gabanka bai kai na waccan waɗancan mutane da suka hada hannu ta wajen gudanar da harkar su a tare ba sai ce me dalili ga dalili li'anna kullu wahidan min ash-sharikayn yas'a fi gibtati sahibi saboda mutane biyu da suka haɗa kawuna su gudanar da harka wannan kokarin sa Shi ne harkar ta ci gaba wancan ƙoƙarinsa harkar ta ci gaba kana yin addu'a ma wannan harka wancan ma yana addu'a ma wannan harka kaga addu'o'in da ake ma wannan harkan sun fi yawa akan wanda yake kasuwancinsa shi kadai shi kadai yake roƙon Allah shi kadai in ya yi arziki wani in yi masa alheri ya ce to Allah ya sa albarka amma waɗanda suka haɗa kai suka samar da kamfani baya ga addu'ar ba ɗaya bace sannan kuma ƙoƙarin ma ba ɗaya sai ce to in ka ma bar wannan mu ɗauka ma hadisin yana da rauni ina hadisin manzon Allah da ya inganta wanda annabi ke cewa Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi kaga wannan hadisi kada ya isa ya nuna maka kafa kamfani albarkan da ke tare da shi ya fa a ce mutum yana gudanar da sa shi kadai sannan kuma idan aka ce wannan kamfani ne zaka samu dole za a debo ma'aikata da yawa waɗannan ma'aikata da aka kawo su dulla da ake samu saboda an samar da aiki ma wasu bayan Allah ana taimaka musu ya fi a ce mutum ɗaya ne wanda idan mutum ɗaya ne ke gudanarwan za ka samu cigaban bai kai nasu ba so wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu ta wannan hadisi wanda shi yasa ibnu hajar ya kawo shi don ya tabbatar mana ba to kafa kamfani abu ne mai albarka kwarai ya fi a ce ma kana gudanar da harkar kai kadai idan dai akwai gaskiya wanda shine ka'ida din idan babu amana babu gaskiya to mutum ya gudanar da harkarsa shi kadai shi fi dacewa hadisi na gaba wa an sa'ib bin abi sa'ib kuma an karbo hadisin nan daga as-sa'ib bin abi sa'ib al-makhzumi kama yake wa an sa'ib al-makhzumi as-sa'ib al-makhzumi wani mutumin makka yana kabilar banu mahzum annahu kana sharikan nabiyyi ya kasance abokin tarayyar annabi ta kasuwanci qablal ba'sati kafin Allah ya aiko manzanci ga annabi Muhammad kun san annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa ya gudanar da kasuwanci yayi kiwo bayan kiwo yayi kasuwanci to lokacin da yake gudanar da kasuwancinsa manzo Allah sai ya samar da kamfani da shi da wannan bawan Allah kaga magana ta gari sai a daina ma misali da annabi dawo ga ma mu gaba ɗaya yayi yi kamfanin to shi yake ba da labari yace ce faja a Fati, shi wannan abokin kamfanin manzon Allah bai musulunta ba bai musulunta ba a farkon musulunci har aka kai fathu makka har aka kai shekarar da aka samu fatu makka nasar aka samu nasarar makka ta zama ta musulmai in ka dubi min haji sunnatin nabawiyya mujallar na hudu shafin dari hudu da ishirin da takwas Ittifakan duk malaman suna sun yadda cewar allah ya ba ma annabi nasarar makka ne a shekara ta takwas daga hijira kuma a cikin watan ramadan shekara ta takwas daga hijira a cikin watan ramadan wata abin da ya rage wa annabi ya bar duniya shekara uku ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan lokaci Allah ya bada nasara ga annabi makka ta zama birnin musulunci wanda yana cikin bayanin al-Imam Malik al-Imam Malik yace iftutihat makkatu fi 19 yawman min min Ramadan Allah ya bada nasarar makka ranar 19 ga watan Ramadan 19 ga watan Ramadan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho makka kuma wani abin sha'awa a nan lokacin da manzon Allah ya taho makka ya bar madina kaga cikin watan ramadan manzon Allah matafiyi ne matafiyi ne saboda shi mutumin madina ne karka cewa ai an haife shi a makka ai ya riga ya bar makka wanda mutane da yawa har yanzu ba su gane ba mutum ne ya taba zama a gari daga baya ya bar zama a garin amma yakan je ziyara sai yana tambayar wa in ya je garin zai yi kasaru sai da ma ka bar zama ai tunda ka bar zama kai ba ko ne annabi sallallahu alaihi wasallam a makka aka haife shi nan ya girma har ya kai shekarun da Allah ya bashi manzanci daga baya hijira ya koma madina amma tunda ya koma madina da zama to yanzu shi ko ne idan ya zo makka saboda haka lokacin da manzon Allah ya zo garin makka da za a yi fathu makka a watan ramadan manzon Allah ya aje azumi ka ji abin mamaki wanda a yanzu mutum yana tafiya makka da ramaban ko mutane na tafiya makka saboda su samu yin azumi a garin makka shi mazu Allah da ya zo makka aji azumi ya yi. me ya sa saboda matafi ne kuma babban abin sha'awa a kwanaki goman ƙarshen ramaban manzon Allah ya zauna a makka kuma baya azumi kuma sannan baya cika sallah to ina kuma ga kasaru kwanaki hudu yana ya aji azumi kuma yana kasaru sai da ya yi kwana goma a cikin ramadan yana kasaru yana limanci idan ya gama limanci sai ya ce ku cika sallan ku mu matafiya ne har aka gama watan ramadan aka shiga shawwal sai da ya kara da kwanaki tara sannan ya koma madina kaga ya kwana goma sha tara a garin makka yana kasaru kuma ya aji azumi Allah ka samu iya koyi da annabinka to lokacin da manzon Allah aka samu fatu maka kasan mutane sun yi ta musulunta a daidai wannan lokaci dama akwai waɗanda ke ganin manyan larabawa mutanen makka ne idan har sun musulunta to duniya za ta yadda duniya za ta yadda cewa musulunci gaskiya ne don haka sai mutane aka yi ta zuwa ana musulunta ana ta zuwa ana ta zuwa manzon Allah yana zaune sai ga abokin harkansa ya zo shine sai ya ce marhaban bi akhi wa shariki maraba da zuwan dan uwana kuma abokin kamfani na kaga manzon Allah bai manta shi ba maraba da zuwan dan uwana kuma abokin harkata shine shariki abokin tarayya ta wajen gudanar da kasuwanci na wato can kafin Allah ya bashi manzanci hadisin ya ce rawahu ahmad al-imamu ahmad ya rawaito yana al-musnad yana mujallad na uku shafin 425 lafazin ya zo an mujahid an sa'ib bin abi sa'ib annahu kana yushariku rasulullah qabla al-islam fi tijarati yanda lafazin ya zo a musnad kenan al-musnad hadisin as-sa'ib bin abi sa'ib annahu kana yushariku rasulullah qabla al-islam fi tijara ya kasance kafin zuwan musulunci yana tarayya da manzon Allah ta wajen gudanar da kasuwanci falamma kana yawmul fath lokacin da aka zo ranar da makka ta zama ta musulmai ja'ahu sai gashi ya zo ga annabi faqala sai yace faqala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace marhaban bi akhi wa shariki maraba da zuwan dan uwana kuma abokin tarayyar kasuwanci na me yasa annabi ya ce masa dan uwan shi dan uwa ne na jini saboda banu makhzum su ma qurayshawa ne banu makhzum su ma shawa ne <clears throat> kamar ummu salama matar manzon Allah tana cikin banu makhzum Khalid bin Walid yana cikin banu makhzum so akwai manyan sahabbai waɗanda banu makhzum ne saboda haka duk qurayshawa ne shi yasa manzon Allah ya ce masa dan uwana saboda asalin su guda dukkan su dai mutanen Makka ne da ya ce masa wa shariki abokin tarayyar kasuwanci na wanda shine mahallu shahid wanda dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin kenan a babin babin musharaka wato babin haɗa kai a samar da kamfani ko a haɗa kai ta wajen gudanar da wata harka ta kasuwanci falamma kana yawm al-fath ja'ahu falamma kana yawm al-fath ja'ahu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ce, marhaban bi akhi maraba da zuwan dan uwana wa shariki kuma abokin harka na kana layu dari wa layu mari Ka ji mutumin da baya murdiya kuma baya rintu manzo Allah yake faɗa wa sahabbai ki kun ga mutumin da baya murdiya kuma baya rintu ai shine abin da yasa Allah ya haramta irin wannan kamfanin da za a samu akwai murdiya wanda shine abin da Annabi Dawud yake faɗa zaka samu da yawa idan sun hada kai sun samar da kamfani wani na cutar wani cutar kenan in ma ta zama ta rinto ai ta rigima ko ko idan ya samu wani abu hakkin abokin tarayyar nasa ya danne bai ma sani ba manzon Allah ya kore duka yace wannan bayi da shi kaga kenan shi wannan abokin harkar manzon Allah din yana da halin kirki ko babu shakka haka ne ai bahaushe yake cewa kwarya ta bi ƙwarya ba yanda za a yi annabi ya haɗa kai ya yi harka da mutum alhali mutumin banza ne to a zamanin jahiliya kenan kafin mutumin ya musulunta wanda shine Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma a gaban jama'a to shine sai manzo Allah ya ce ya fa'ibu kad kunta ta'malu a'malan fil jahiliya <clears throat> a zamanin da na san ka kana da wasu halaye masu kyau zamanin jahiliya la tuqbalu minka duk waɗannan halaye masu kyau naka ba wanda aka karba ko guda daya hiya yau ma tuqbalu minka amma yau tunda ka musulunta za a tattaro duk abin da ka mai kyau tun kana kafiri sai an baka ladan shi in ji manzon Allah kaga wannan rahama ce ta Allah idan mutum ya musulunta idan da ya taba halin kirki to duk wani halin kirkinsa za a kirga za a bashi ladan sa yanzu dama sharadin musulunta ne tunda ya musulunta ga lada shine sai sahabin da ya rawaito hadisin ya ce wa kana da salafin wasilatin shi wannan abokin hulɗar manzon Allah ya kasance mai yawan ba da rance ga talakawa sannan kuma mai kokarin sada zumunci mai taimaka ma dangi kaga mutumin kirki ne wanda hadisin yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani yana kitabu sunan kubra mujallal na shida shafin 78 kana sharikan nabiyyi fi awwal al-islam fi tijara فلما كان يوم الفتح قال wa بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري أو أن رواية كده mu ci gaba ya ce wa abu dawud bayan al'imam ahmad al'imam abu dawud shi ma ya rubaita wannan hadisi yana babun fi karahiyatul mira'i ba a san a samu wato jayayya a harkan kasuwanci makaruhi sai kawo hadisi na a matsayin hujja an sa'ib qala wato wannan hadisin ya samu lafuzza daban-daban shi yasa wasu malamai ke cewa hadisin bai inganta ba sun raunana hadisin saboda yanda lafazin hadisin ya zo kamar misali a sunan abi dawud lokacin da wannan mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake ba da labari yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi faja'alu yusnuna alai wa ne. kafin in iso gaban annabi sai na ji ana ta yabo ana ta kirari ana ta faɗin halaye na mai kyau jama'a da suka hange shi gashi ya doshi annabi sai ana cewa kaga wani mutumin kirkin nan ashe yana gari ya aka yi wannan aka bar shi a baya ana ta faɗa kuma ce duk magana ta zo kunne na kafin ma ya iso gaban manzon Allah lokacin da ya kusa sai manzon Allah ya ce ana a'lamukum nafi ku shi ku yi shiru in ji annabi wato nafi kusani yana isowa sai yake sadakta bi abi wa anta wa ummi ya rasulullahi ka faɗi gaskiya dukkan su babu wanda ya sanni fiye da kai yace ina fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka sai yace kunta shariki ka kasance abokin harkata fa ni'imar shariku kai madalla ina tuna abin ina jin daɗi in ji shi a sa'ibu kenan yace ka kasance abokin harkata kuma duk sa'ilin da tuna ina jin daɗi madalla da zaman ka abokin harkata kunta la tudari wa tumari kaga shi yake fadawa annabi yace kai mutun ne wanda baka murdiya baka kuma rinto baka jayayya harka da kai tana da daɗi amma a wata riwayar sai kaga magana ta zo lafazin annabi ne ga as-sa'ibu amma a wannan riwaya lafazin as-sa'ibu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al ya sharhi kan wannan hadisi yana ma'alimu sunan mujallal biyar shafin 110 ya taho da lafuzza daban-daban la tudari wa la tumari la yudari wa la yumari haka ya zo lafuzza daban-daban hadisin yace wa ibnu majah mu ci gaba yace ibnu majah shi ma ya rawaito shi yana babu sharika wani mubaraba lafazin al ibnu ibnu a lafazinsa as ne ya faɗa ma annabi ba annabi ne ya gaya ma as-sa'ibu ba kamar dai lafazin al-imam abu sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi kunta shariki fil jahiliya ya rasulullahi ka zama abokin harka ta a zamanin jahiliya fa kunta khayra sharikin kai ka ka kasance mafi alkhairin abokin harka wato kamar yana cewa ban taba harka da mutum na ji daɗi kamar yadda ne harka da kai ba la wala wa la ni ba ka murdiya gare ni ba ka rinto gare ni ba ka jayayya da ni kaga wannan ma lafazin al-imam ibn majah hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim na kitab al-buyu' eh, wa sharika yani fi tijara al-imam al-hakim yace hadisin sahihun eh, sahihul isnad wa lam yukharrijahu ya inganta wannan hadisin don haka yasa ibn hajar ya kawo shi wato saboda akwai malaman da sun inganta hadisin ko da dai an samu sabani ta wajen lafuzan hadisin ta wajen riwayar shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله wato shi wannan abokin harka na annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ib bin abi sa'ib zaka ga sunansa misali a littafin da suka rubuta tarihin sahabbai saifi bin aiz bin abdullah dan sama sahabi ne to saboda sabani da aka samu ta wajen riwayoyi zaka iya gani kamar a wasu littafai na tarihi misali siratu ibn hisham ana nuna yana cikin ma waɗanda an kashe su a yakin badar daga cikin kafirai har an sa sunan shi a ciki amma akasarin masana suna cewa innahu aslama wa hasuna islamuhu ta bayanin al zaila'i da yayi a cikin nasbur raya yayi kokarin ya tabbatar da gaskiya game da shi wannan sahabi abokin harkan annabi sallallahu alaihi wasallam don babu shakka akwai malaman tarihin da sun sa sunansa a cikin sunayen kafirai da aka kashe a yakin badar yakin badar akwai kafirai da suka zo daga makka waɗanda suka yaƙi mazan Allah akwai da yawa waɗanda an kashe su suka sa sunan shi in ka dubi siratu ibn hisham zaka gani amma al-imam zailai yace ba gaskiya ba ne. wannan sahabi ne aslama wa hasuna islamuhu ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau kuma ɗansa ma sahabi ne wa haza huwa mu'awwalu alai wannan shine abin da masana suke aiki da shi wanda galibin malaman tarihi da malaman hadisi sun tabbatar da shi wannan abokin harkan manzon Allah daga baya musulunta zakarahu gairu wahidin fi kutubi sahaba radiyallahu anhu idan kana duba littafin da aka rubuta tarihin sahabbai kamar su al-isaba eh, na ibnu hajar kamar al-isti'ab da usdul gaba da sauransu zaka gani sun kawo sunan shi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewar hadisin kasirul istirab wanda ya zo cikin littafin fathul qadir na al-kamal bin al-humam mujallal na da shafin 152 lafazin hadisin ya zo wato da bayani daban-daban a wata riwayar <clears throat> ana nuna cewar annabi ne ya faɗi wannan magana ga shi as-sa'ib bin abi sa'ib a wata riwayar kuma ana nuna cewa as-sa'ib bin abi sa'ib shi ya faɗi wannan magana na yabo ga manzon Allah ya ji dadin harka da yayi da annabi a cikin zamanin wato da Allah bai bawa annabi manzanci ba hadisin yana sahihu sunan abi dawo hadisin galibin malamai sun tabbatar da ingancinsa shine hadisi na 4836 to anan daga nan malamai suka gane nau'i guda na kamfani shi ne irin wannan kamfani da annabi irin wannan kamfani da annabi ya yi tsakaninsa da as-sa'ib bin abi sa'ib shi ake kira sharikatu inan sharikatu inan sunansa kenan me ake nufi da sharikatu inan saboda kowa ya sanya halin jari a ciki shi ne sharikatu inan wanda duk malaman suna sun yarda da cewa wannan kamfanin ya inganta babu sabani a kai. amma sauran nau'ukan kamfani <clears throat> za ka samu wancan malamin ya yi inkari wannan ya yarda wancan nau'i ka samu wani malamin ya yi inkari wani ya yarda amma wannan sharikatu inan duk malaman suna sun yarda da shi me yake nufi da sharikatu inan asali al-inan ma'khudun min ananid dabba linzami ko akala shine al'anan ana kiransa inanu dabba linzami zaka samu igiya ɗaya ne ta dama igiya ɗaya ta hagu ake sama dabba kamar akala na rakuri kuma tsayinsu yana zuwa ɗaya shi yasa aka kira shi sharikatu inan ka sa hannun jari wancan ya sa hannun jari kuma abinda kuka sa ya zama ɗaya kuna gudanar da harka guda wannan kasuwancin wannan tsarin kamfanin halal ne ne irin wanda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam in ka duba lisanul arab mujallal na 10311 fa amma sharikatul inan fa huwa an yukhrija kullu wahidin min ash-sharikayn dananir aw darahim misla ma yukhriju sahibihi wa yukhallitaha abinda ake nufi da sharikatu inan irin wanda annabi yayi wato shine kamar ni da kai wani da Allah mu haɗa kai mana mu buɗe shago guda a wancan plaza mu kama hayan shago da ni da kai mu sanya kaya a ciki mu rika gudanarwa to ya za a yi 50-50 shine ka bada ka sanya miliyan guda in sa miliyan guda mu haɗa miliyan kayan miliyan biyu a shagon nan to kaga kuna gudanarwa tare ya azana kullu wahidin min li sahibihi an yattajira fi in ba ka nan ina nan in ba na nan kana nan ana gudanar da wannan shago a matsayin kamfani ne walam fuka fuqaha fi jawazihi duk malaman fiqh sun ce halal wa kuma in rabiha fil malain duk sa'ilin da aka zo kirgari ba ya za a yi fa bainahuma raba shi daidai za a yi saboda ai miliyan guda na sa kai ma miliyan guda ka sa wa in wubi'a idan aka samu asara fa fa ala ra'si mali kulli wahidin minhuma ya shafi kowa ba zai yi wa a samu asara ka ce a to kai asaran na kai zaka dauka banda ne ta yanda ake samu rigima kenan so an ka sa kuɗi ya sa kuɗi wannan shine sharikatu ina halal ne ittifaqan wanda ya zo cikin bada'i'ul fawaid eh, sana'i' mujallal na shida shafi na 57 amma al-kalamu fi sharikati bil amwal wato tarayya ta sashin gudanar da dukiya na ɗaya na ɗaya nau'i na farko shine sharikatul inan faja'izun bi ijma'i fuqaha'il amsari duk malaman fiqh sun ce wannan kamfanin halal ne kaga kenan hannun jari ne ya zama ka sa hannu ka sa jarinka na sa jarinka ana gudanar da kamfani halal ne ya ta'amala nasu fi zalika kulli isrin min ghairi nakir tun daga zamanin annabi ana irin wannan kasuwancin har zuwa yau malamin ya ce wa mara ahul muslimu na hasanin fahuwa inda Allah ya yana cewa abinda aka ce irin wannan tsawon tarihi <clears throat> dun malamai sun ga cewa yana da kyau kaga kenan a wajen Allah ma yana da kyau sannan babban hujjar wannan eh, wato nau'i na kamfani shine hadisin Usama bin Sharik wanda ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ta'rifu ni ka gane ni ko ya rasulullah manzo Allah ya ce wa kaifa la a'rifuka ya bazan gane ka ba wa kunta shariki wa ni'ma shariku ka kasance abokin tarayya na ta wajen gudanar da kasuwanci a da kuma na ji daɗin kasuwanci da kai ya za a yi bazan san ka ba kaga an sake samun misali wa adana ma yustadallu bi fi'lihi alaihi salam aljawaz in ka ce ai annabi yi kasuwancin kafin zuwan musulunci ne to yanzu da abokin kasuwancin nasa ya zo sai mazan Allah ya tabbatar da abin kaga da a ce kasuwancin bashi da kyau mazan Allah zai ce kai da mun yi kamfani ko da dai yanzu Allah ya hana amma na ji dadin harka da kai amma annabi bai nuna abin babu kyau ba ya ma ba. saboda haka sa malamai suka ce ashe kafa kamfani a irin wannan tsari ya dace da sunnar manzon Allah sannan baya gashi akwai hadisin al-Imam Bukhari hadisin da sayyar bin salama ya ruwaito cewa sahabban annabi sun yi irin shi in ka duba sahihul bukhari hadisin ya zo muttasilul isnad yana awail buyu' babu tijarati fil burri hadisi na 2497 zaid bin arkam da albara'u bin azib kana sharikai a zamanin manzon Allah sun hada jari suna gudanar da kasuwancinsu a lokaci guda suna suna gudanar da kasuwanci sai aka sai labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna sayan zinare maimakon hannu da hannu ana samun jinkiri to shine sai manzo Allah ya ce a kira su da aka kira su ya ce musu ma kana yadan biyadin fakhuzuhu wa ma kana nasi'atan farduhu abinda zai zama inda cinikin zinari ne ko azurfa to hannu da hannu ne kar a samu jinkiri idan haka ya tabbata to kenan ku ci gaba amma idan ba za a yi haka ba to kar ku ci gaba da irin wannan kasuwanci kaga ya nuna annabi ya tabbatar da wannan tsari na kamfani din halal ne baya ga cewar shi ma kansa yayi kuma hadisin labarin Zaid ibn arkam da albara bara ibn Azib yana sunanun Nasa'i wanda ya kawo riwaya bi nahwi riwayat al-Imam al-Bukhari haka nan al-Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin in ka duba Irwaul Galil mujallar na biyar shafin 290 so nau'in kamfani na farko shine wanda annabi da kansa yayi in ka dubi littafin fiqh kamar misali nailul awtar juz'i na biyar shafin 392 al-imam shaukani yace istudilla bi hadha al-hadith ala jawazi ash-sharika fi ad-darahim wad-dananir wa huwa ijma' so duk malamin da zai maka bayani akai zai ce ma ijma'un duk malaman sunna sun yadda cewa irin wannan kamfani halal ne wato ka sa kuɗi in sa kuɗi mu rika gudanar da wata harka tare wannan babu laifi mu ji hadisi na uku wanda shine hadisi na ƙarshe akan asharika insha Allah wa ana abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud yace ishtaraktu ana wa ammarun da ni da ammaru mun yi tarayya wato yana nufin ammaru bin yasir wa sa'adun wato yana nufin sa'ad bin abi waqas kaga dukkan su almuhajiruna ne Abdullahi bin mas'ud almuhajir ne Ammaru bin yasir yana cikin almuhajirun sannan sa'ad bin abi waqas kusan dukkan su ma asabiqun alawwaluna wadanda sun dade da musulunta Allah ya kare yadda sa gare su wato lokacin da aka zo za a yi yakin badar sai suka kulla kasuwanci ka dubi wani tsarin kamfani na biyu shi ne wanda Ibn hajar yake so ya bamu misali da shi ya za a samu tsarin kamfani ga wani tsarin kamfani na biyu za a yi yakin badar abdullahi bin mas'ud ya ce da ni da ammar da sa'ad bin abi waqqas sai muka kulla yarjejeniya fi ma nusibu yawma badrin idan an gama yakin nan duk abin da muka samu za mu raba daidai duk abin da muka samu za mu raba daidai kowa ya ce ya yadda ya yadda shi kenan sai aka fara yaki aka fada yaki ishtaraku fi gazwati badirin yani fi ma yusibuna min al-magnam wato ganimar da suka samu za su zo a hada sai a raba a raba daidai sai ya ce al wato ya daɗe hadisin bai kawo shi gaba ɗaya ba rawahu rawahu an-nasa'i al-imam nasai ya rawaito shi yana babu sharikatul abdan yanzu an yi magana a kan an eh, sharikatu inan sharikatu inan ne wanda annabi yayi sharikatu inan ne ka sa kuɗi in sa kuɗi mu gudanar da harka to yanzu eh, sharikatul abdani za a yi magana akai ba sharikatu inan ba bi ma'ana za mu yi za mu haɗa kai mu yi tarayya za mu samar da kamfani shi wannan kamfani ba kuɗi za mu sa ba aikinmu ne zai samar da abin kaga da jiki ne aka samar da wannan kamfani wannan kamfani ne na mutane da za su yi aiki da jikinsu abinda sahabbai suka yi kenan hadisin yana sunan abi dawo yana babun fi sharikati ala ghairi ra'si malin sunan babin kenan al-imam abu dawud yace to ga wani tsarin kamfani wanda ba kuɗi a cikinsa kamfani ne aka kafa amma ba kuɗi yanda hadisin ya zo a bulugun maram haka ya zo cikin sunan abi dawud amma shi ibn hajar ya datse saboda hadisin yana da ɗan tsayi ya ce tsayi yace sa'adun bayan an gama yakin badar shine ragowar hadisin da bai zo a bulugun marami ba bayan an gama yakin badar sai ga sa'ad bin abi Kasu ya zo bi ne yana rike da fursunoni guda biyu sa'ad bin abi Kasu kawun manzan Allah sai ga shi ya taho da fursunoni yana rike da su guda biyu abdullahi bin masud ya ce walam ji ana amma da ni da ammarun ba mu zo bi in ba mu zo da komi ba an gama yakin badar ba wanda ya zo da fursuna ko daya amma sa'ad bin abi ga shi ya zo da guda biyu to ga yamin yadda za a raba kaga dole a raba daidai ko da dai su bu su kawo komi ba domin ka'idar kamfanin kenan tunda an yadda za a yi aiki da jiki abinda aka samu a raba daidai to sun yi kokarin su Allah bai ba su ba shi ko ya yi kokari ya samu guda biyu to sai a raba hadisin yana sunan ibn majah babu sharikati wal Mubaraba shine hadisi na 2288 uh, Abdullahi ibn mas'ud yace ishtaraktu ana wa sa'dun wa ammarun yawma badrin fi ma nusibu da ni da Ammaru bin Yasir da Sa'ad bin Abi Waqqas muka yarjejeniya na kulla wato tarayyar eh, kamfani akan abin da zamu samu a yakin Badar falam aji ana ni ban zo da komi ba wala Ammarun bi shay'in ammaru bin Yasir shi ma bai zo da komi ba amma fa sai ga Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo da fursunoni guda biyu wannan ya faru lokacin da ba a shar'anta yadda za a yi rabon ganima ba a farkon yakin badar in kana ana yaki ka kama wuyan riga wani kafiri ka rike to naka ne eh, amma bayan haka ai annabi ya shar'anta za a tara ganima a fidda hakkin Allah sannan kuma a raba wannan bayan yakin badar ne aka shar'anta saboda haka an gama yakin badar sai ga sa'ad ya zo da fusnoni guda biyu na rike da su duk da cewar hadisin isnadin sa malamai da dama sun raunana kamar al-imam al-munziri wanda yana muktasar sunan mujallal na biyar shafi na 53 yana da'if sunan abi daud hadisi na 3388 da da'if sunan nasa'i hadisi na 4711 haka nan da'if sunan ibn majah hadisi na 453 ah, malamai sun tabbatar da abin saboda an samu labarai daban-daban wadanda ke tabbatar da sharikatul abdan don haka ibn al-qayyim al-jawziya in ka dubi littafin sa zadul ma'ad ya yi magana a kai yana mujallar na uku shafi na 94 ibn al qaimil al ya ce wa kanu kuna fil ganima ala nau'ain zamanin sahabbai suna yin kamfani kafin ayyaki kamfanin ma da suke kafawa iri biyu ne kafin a yaƙi. kuma kaga wannan zai dada sa mutum ma ya shiga yakin da kuzari ko dan ya samo fursuna a zo a raba ko ga lada sannan ga la'ada so kafa kamfanin yana da yana da fa'ida wato hanya biyu ne sahabbai suke tsara kamfani kafin ayyaki da farko akwai sharikatul abdan shine wanda abdullahi bin masud yake magana akai kamfani ta kokarin jiki wasani an yadfa ar-rajul ba'irahu ila ar-rajul za a tafi yaki kai kana gida baka cikin waɗanda aka zaɓa za su tafi yakin amma kana da wani doki sai ka kira wani wanda an zaɓe shi yana cikin sojojin da za a je yakin da su sai ka ce to wani ga kaga wannan doki yana da kokari lafiyayye ne ina so mu yi kamfani ka ji ka hau dokin nan ka tafi wannan jihadi yabzu alaihi ala nisfi mimma yagnab idan aka gama yaki ka dawo to duk abin da ka samu za mu raba daidai kuma za ka damin da doki na ya na yadda to ai ya taimaka saboda ka sai ka zabura akan doki kuma duk ganimar da ka samu in ka dawo gida to za ka zo ku raba haka sahabbai suke kaga kamfani ne ta wajen bada ka bada raƙuminka shi kuma ya bada jikinsa so kaga an samu wani nau'i na uku na kafa kamfani nau'i na biyu shine sharikatul abdani wanda shi abdullahi bin masud yake magana akai abdullahi bin masudu lokacin da za a yi yakin badar ya ce sun yi yarjejeniya bayan gama yaki za su kawo duk abin da suka samu kaga ba wanda ya sa kuɗi babu wanda ya sa kuɗi amma wannan fa za ka ba da raƙuminka ko dokinka ya ce sannan wal'akaru naslahu wa rishahu akwai wanda ma in za a tafi yakin sai ce to fari da baka dan naga kai banda bulala ma baka da komi barin baka kwari da baka in ka je yakin ka dawo zaka ban kashi daya cikin goma na ganima ce na yadda dan banda makami su sahabbai yakin kawai suke jira ba makami ba ko ba makami mutum zai zabura ya tafi saboda fatan ya mutuwa shahada Allah ya kare yadda sa gare su idan ka ce ga ga kwari da baka zan baka ko ga takobi zan baka ko ga wata sanda mai kyau za ka bayar ya tafi yaƙi amma in ya dawo ga abin da zai baka za a yi sharaɗi to wannan kamfani ne wanda shi mahalar ne ibn qayyim jawziya ya tabbatar da wannan ibn qudama na littafin al yana mujallar na biyar Ya yace sharikatul abdani ja'iza wannan nau'i na kamfani na biyu da muke magana a kai shine mutum wato a samar da kamfani wanda mutane za su yi aiki da jikinsu ja'izun ne wato halal ne a samar da haka din wanda malaman suna da dama sun tabbatar da shi yani an yashtarika isnani aw aksar mutum biyu ko fiye da haka su hada kawunan su fi ma yaktasibunahu bi aidihim misali shine a ce ku hada kawunan ku kai ka iya gini wancan ya iya jinka wancan ya iya hada wuta electrician ne to sai kuka hada kai musamar da kamfani duk sa'ilin da aka samu aiki shi mesin yana da kashi 60 cikin 100 misali a ce shi kuma kafinci yana da kashi 20 ko kashi 30 sannan ragowa kuma yana ga electrician an yadda an yadda to saboda aka sai aka samu aiki da aka samu aiki aikin da aka samu kuma sai ya zama wanda yake son amarginin ginin ba baya son a jamar wuta don bai da kudin shi da aka zo aka yi aikin kaga electrician a wannan aikin ba zai yi aiki ba aikin da aka samu don wanda ya ba da aikin bai son amar wayari yana so amar gini a majinka a bar masa gida so kaga kuma ku kamfanin ku kun hada mutum uku ne saboda haka kun yadda don haka dan yanzu an samu wani aikin da shi electrician bai yi komi ba ba za ku hana shi rabon shi ba kuna gamawa sai kun bashi nashi kaso kaga ya zama taimakekeniya ne sannan kuma za a kai ga lokacin da za a yi aikin da ba mamaki ba a bukatar jin kadin don kwaskwarima ce za a yi ma wani gini gida ne ake so a yi kwaskwarima ta ciki a tsara a fitta wasu dakuna dama can akwai jinkarsa don haka ba za a sake jinkar ba kaga za a samu aikin da shi kuma kafinta ba zai yi wani abu ba saboda haka shi ma ko da an gama sai an bashi nashi kaso wato yana da albarka wannan tsari shine wanda malaman sunna suke cewa ya dace da ainihin hadisin da muka karanta na Abdullah ibn Mas'ud wanda shi ma babu laifi akai istudilla bi hadha alhadith ala jawaz sharikat alabadan wannan yana aunul ma'bud malamai suna kafa hujja da hadisin Abdullah ibn Mas'ud akan cewa a hada kamfani ta mutanen da ke aiki da jikinsu halal ne ana iya kafa ana iya hada kamfani na teloli wannan tela ne aikinsa ɗinki wancan aikinsa yanka yaji wancan aikinsa ya ringa sa anini kawai ai za a kawo aikin da shi zib ake so ko banda anini da kuma dole a bashi rabonsa ko da dai babu aikin shi haka za a riƙa yi wato wannan taimakeke ne ya ce wanda akwai lada akai don kamar sadaka kake yi za a samu lokacin da wani zai zama shi ya huta babu aikinsa amma kuma za a raba da shi saboda ka lada mutum zai samu وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويؤنيان الصنعة ka'idar ita ce dole sai an yi sai yarjejeniya ga abinda da yi idan an yarda da haka ta wannan halal ne malik ya halarta al ahmad bin hanbal malamai da dama sun inganta shi wa huwa kalamu shaukani wanda shine abinda al-imamu shaukani ya faɗa cikin nailul autar illa dai al-imamu shafi'i yana inkarin sa saboda cewar ai za a iya samun wani lokaci da wani bai yi aiki ba kuma an raba da shi to ai kamar yadda abdullahi bin masud ya faɗa ne abu ne wanda yake a zahiri tunda sun yarjejeniya ga shi sa'ad bin abi waqas ya zo da fursunoni guda biyu kuma an raba so yarjejeniya ne da aka yi na taimakekeniya don haka babu laifi a kai fa kullum min ash-sharikayn yatasarrafu li nafsihi bil mulki wa li sharikihi wakala bayani na uku wato shine nau'ukan kamfani da muka yi magana mun yi magana kan sharikatu sharikatu inan shine wanda annabi yayi na biyu sharikatul abdan shine wanda yazo cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda malaman suna sun ittifaki akai yani sharikatu uqudin ya tabbata dama ainihin nau'ukan kamfanin guda biyar ne wannan ya zo cikin bayanin eh, ibn kudama littafin al-mubni wato kamfani kashi biyar ne a bayanin da malaman fiqh suka yi na ɗayansu shine sharikatu eh, inan sharikatul inan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yaya sharikatul inan yake ka sa kuɗi in sa kuɗi shine hannun jari saboda haka harka da za a sa hannun jari halal ne wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na biyu shine sharikatul abdan shine wanda yazo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud na uku shine sharikatul wuju na hudu sharikatul mubaraba na biyar sharikatul mufawada yanzu na ukun shine ya kamata mu magana me ake nufi da sharikatul asharikatu bil wujuhi kaga sharikatul inan ka sa kudi na sa kudi sharikatul abdan babu kudi za mu haɗa kawunanmu ne mu yi aiki sannan mu raba ribar da aka samu kaga da aiki ake samar da wannan kamfanin ta aiki ne na jiki amma idan aka ce sharikatul wujufa babu kuɗin babu aikin amma an yarda a kafa kamfani mai alfarma me ake nufi da kamfani ta alfarma shi yasa aka kira ta sharikatul wuju za mu yi amfani da alfarmarmu misali za ka yi ƙoƙari ka nemo bashi kaga baka da kuɗin ko ba wani aiki za ka yi da jikinka ba illa ta alfarmarka za a iya baka bashi ko kuwa za ku samar da wani agency agency din na ofis ne za a buɗe ƙwarewarku ne kawai za ku zauna ga lauya ga waye kuna zaune wani ya taho yana da shine consultancy kenan ko yana da buƙatar a samar gida a wata unguwa to dama ofishin kujera kuke mai irin wannan ya zo wanda shi ake kira sharikatul wujuh wanda shi ma babu laifi duk da cewar akwai malamai da suke inkarin sa amma al shaukani shaukani yace bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan sharikatul mudaraba sharikatul mudaraba kuma ɗaya ne zai bada kuɗi ɗayan kuma zai yi amfani da jikinsa wanda shine al-mudaraba Shi ne wanda wasu bankuna suke aiki da shi almubaraba ka kira mutum shi ya kware ta wajen sana'a ya iya kasuwanci kai baka iya ba amma kana da kuɗi wani ina so mu samar da kamfani ni zan ba da kuɗi kai kuma za ka yi aiki saboda haka duk sa'ilin da aka samu riba za mu raba 60-40 za mu raba ne ɗauki kashi 60 kai ka ɗauki kashi 40 sai ce ya yadda saboda haka sai ka kawo kuɗi sai zama shi yana juya wannan kudin ana kasuwanci wanda shi ake kira al-mudaraba shi ma bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato shine al-mudaribu shariku rabbil mali fi ribhi kamar yanda kai ka saka kuɗi ne ma kamfani shi kuma ya saka ƙwarewarsa ne ma kamfani so an hada kuɗi da ƙwarewa maimakon sharikatul inan kuɗi da kuɗi idan aka ci sharikatul abdan jiki da jiki shi kuma almubaraba wato kudi ne da jiki kudi ne da kwarewa idan aka ce bilwujuhi wato kwarewa ne imma ta sashin alfarma wanda mutane za su samar da wani kamfani ne na kwarewa ba tare da sun sa kudinsu ko wani aiki ba ta wannan za su rika samun riba kuma shi ma ba haram ba ne na ƙarshen su shine ba wanda shine malamai da yawa suka yi muhawara a akai sharikatul ba wato shine in ce maka wane ina so mu samar da kamfani kamfanin almufawaba almufawaba shine duk abin da na samu a rayuwa na zamu raba da kai duk abin da ka samu a rayuwarka zamu raba da kai so kaga kenan ko menene ka samu sai ka dawo kai bayani yau dai na fita kuma wani ya bani kuɗi to kawo mu raba wanda shine almufawaba to malaman suna da yawa suna inkarin sa amma al-Imam Ahmad bin Hanbal yace wannan din ba ba laifi bane ya kasu kashi biyu na farko tafwidu kullum min ithnain fa aksara ila sahibihi shira'an wa bai'an fi zima wa mudaraba wa tawkilan wa musafara bil mal abinda duk ya shafi harka na samar da kuɗi idan har ka samu din a ce an yi yarjejeniya za a raba wannan ba laifi bane yace amma wanda aka haramta wato shine an yudkhila fi sharika kasban nadiran a shigar da wata hanya na samun kuɗi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kamar misali ka ce duk sa'ilin da ka yi tsuntuwa za mu raba to tsuntuwa ya aka yi kasan ma za ka samu ko ko a idan an muku mutuwa in ma gado ka samu sai mu raba a to kuma nan kaga an shiga dokar Allah don Allah ya riga ya bayyana masu gado saboda ka ba za a shigo da wani bako ba to ire-iren waɗannan su ne abin da ya sa malamai suke inkarin sharikatun mufawa ba amma shi kansa ba haram ba ne ta fahimtar alimamu ahmad bin hanbal bayani na ƙarshe shi ne sharaɗi na kamfani Janar don sharuɗan suna zuwa akwai sharuɗan da sun shafi kowane kamfani akwai kuma sharaɗi wanda ya ƙillace ma nau'in kamfanin da aka kafa ala kulli halin in ka dubi littafin almugni za ka ga sharuɗan da malamai suka kawo haka nan ba da'i eh, sana'i yana mujallar na shida shafi na hamsin da bakwai na ɗaya duk wani kamfani da za a kafa la ya sihu shay'un minha illa min ja'iz tasarrufi saboda ka'idar da ta zo a farkon suratul ma'ida ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda ka duk harkar da za a kafa farko tukuna wace harka za a yi saboda ka idan aka samar da kamfani aka ce wani sa hannun jari me aikin kamfanin to za su ringa sayan giya ana rabarwa kaga ya zama haramun saboda asali abin da za a yi ma a kamfanin haramun abu ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba don haka ka'idar farko abin da za ku yi a kamfanin naku dole ne ya zama shari'a ta yarda da shi in ba ta yarda da shi ba to kamfanin gaba ɗaya ya zama haramun so wannan shi yasa malamai ke kasada eh, mutane da yawa ke kasada ba sa tambaya mutum ne ta intanet ma za a ce marga wani kamfani nan sa hannun jari duk wata za a kawo ma dubu kaza nan sai ya biya ƙa'idar farko ma an saba mata bai yiwuwa ka sanya hannun jari sai ka san me ake a wurin saboda wancan ka'ida ta Allah ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal Allah ya hana mutum ya taimaka ma yada alfasha da abin da ya shafi sabon Allah don haka ƙa'ida ta farko shine dole ka san ma me za a yi a wannan kamfani ya ake gudanar da shi saboda kar a wayi gari kana taimaka ma barna ne kai baka ma sani ba Ta wasu ba sa duba mai kamfanin ke yi illa dai kawai nawa za a ba su inda aka yaji kudin yana da kauri to ba da shi sai sa jarinsa na biyu fa ahaliyatul wakala shin wannan sana'ar ta dace a samu wakilci a kanta ko ba dace ba idan haramun ne wakilci a kanta to sanya hannun jari a ciki shi ma ya zama haramun wanda shine bankuna suka shigo saboda asali saboda riba idan mutum ya wakilci riba manzon Allah ya la'ance shi so wakilcin riba annabi ya la'ance shi kuma tun farkon bayaninmu mun ce uh, da da sharika da alwakala suna tarayya saboda aka yasa malamai ke hada su a babi daya wato idan ka samar da kamfani to kowa da ke da hannun jari a wannan kamfanin wakili ne so kaga kenan kana wakilci akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi na ukun su wato shine ya kasance arrifhu ma'lumul qadari nan ma ana samun kuskure da malamai suke eh, mutane da yawa suke wato kaucewa ka'ida da malamai suka tsara misali anan shine kaga wani mutum yana cikin wahala sai ka cewa ni zo zan baka jari zan baka jarin miliyan guda amma duk wata zaka bani dubu biyar duk wata sannan bayan shekara biyu zaka dawo min da kuɗi na ka yadda to haramun ne ya aka yi zan haram ta inda ya zama haram wato shine ka ayyana abin da za a baka wanda kuma asali idan aka ce kamfani ba a da tabbacin mai kamfanin zai samu tana yiwa a samu tana yiwa a rasa amma kai a gefen ka baka bukatar rashi sai dai riba tunda ya zama haramun na uku shine wato ya zamanto rifu ma'lumul kadar dole ne a kimanta ribar da kowa zai samu sau da yawa mutane sukan yi tambaya a kai sun ɗauka kamar shari'a ce take ƙayyade riba ɗin la ku ya ku ne kuke ƙaddara riba wanda shi yasa kaji akan ce aiwa wane yana da lion share ko wani abu haka misali a nan shine zan ba da miliyan biyar ka buɗe shago ka mana kasuwanci wani sai ce shi kuma zai ba da miliyan goma wani ya ce zai ba da miliyan ishirin a shi kaga jarin da kowa ya sa ba ɗaya ba so kenan ta wajen riba kafin ma a fara harkan wajibi ne mu bayyana ma kowa ga ribar da zai samu wajibi ne ba sai an zo rabar riba sannan mu kama fada ba saboda in ba a ayyana ba lokacin da riba ta zo za a samu sabani ka'ida ne wato dole ne sai mun san meye za a samu idan aka ce meye za a samu a nan kowa a san nawa ya sa sannan kuma nawa ake fatan zai samu cikin ɗari fa in kana majhulan tafsudu sharika idan ba a san kimar abin da za ka samu ba to wannan kamfanin gaba ɗayan haramun na hudun su shine an yakuna ribhu juz'an sha'i'an fil jumla wanda shine ne magana a dunkule wato ba za ka ce za ka rika bani dubu biyar ko dubu goma la ba za ka ayyana ba idan ka ayyana malamai suka ce ka na ci fasida idan ka ce za ka rika ban dubu kaza to gaba ɗaya harkan haramun ce sai dai ka ce za a rika ban kaso kaza cikin ɗari to idan kuwa asara ce nan ma hakan za a baka ba wai ribar kaɗai za a baka ba wato tana yiwuwa wani lokaci a kawo dubu biyar wani lokaci kuma a kawo dubu biyu wani lokaci ba a zo babu komi saboda ba a samu riba ba to idan aka ayyana yawan kuɗi to nan ma kamfanin ya zama to haramun na biyar shine da fi min adali dole a samu adalci a kai wanda shine bayanin eh, annabi dawud alaihi salam kuma yana cikin hadisin da manzon Allah yake mana bayani wanda muka fara karantawa Allah tabaraka wata'ala ya ce idan aka samu masu hada hannuwansu wato ta wajen tarayyar gudanar da wata harka to Allah shine na uku sharadi idan ba a samu hayinci ba kaga ya nuna dole a samu adalci ta wajen gudanar da kamfani idan babu adalci shi kansa kamfanin kafa shi ya zama haramun so wannan ka same shi cikin eh, sharhu muntahal iradat mujallar na uku shafin 595 kashaful qina mujallar na 8 shafin 537 bada'i'us mujallar mujallal 6 shafin 57 haka nan kitabul mugni na ibn qudama yana farkon mujalladi na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa eh, hayyan wa mayyitan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da annabinsa a gidan rahama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك